الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقم بشذكرة كذا كذا أمنتا إن شاء الله daga wannan majalisi sai kuma bayan sallah babba za mu kuma haɗuwa zai zama kenan an yi sallah ranar talata ko zai zama laraba ta sama a abin asabar ta mai zai yi wannan ta sati na gaba za mu fara karatun mu sai eh, asabar ta farko bayan sallah asabar ta farko bayan sallah da fatan Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikin cikin lafiya da koshin da cikin koshin lafiya Allah madaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya da kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan wani alkhairi da zamu yi cikin waɗannan kwanaki Allah kuma madaukakin sarki ya samu cikin otaqa'o waɗanda yake yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majalisin yana magana akan abin da ya shafi al'ubudiyya abin da ya shafi bauta yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna tabbatar da cewa al'ubudiyya ɗin nan ta kunshi addini gaba ɗaya kuma zamantowarka abdul lillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarin wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba Allah Maɗaukakin sarki ya sifanta safwata khalqihi mutanen da suke zaɓaɓɓu cikin halittarsa mutanen da suke tatattu cikin halittarsa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al'ubudiyya matsayinsu na bayan Allah inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira wato Allah madaukakin sarki yana sifanta bayansa waɗanda suka samu shiga aljannarsa suka samu shiga gidan rahamarsa da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna waɗanda bayan Allah ibadullahi suke sha daga wannan marmaro biha anan bi ma'ana minha biha anan ma'anarta minha yashrabu yashrabu biha ay minha ibadullahi bayan Allah yufajjiru na ha tafjira suna ɓuɓɓugo da wannan ruwa daga ƙasa ɓuɓɓugowa mai yawa haka nan yake cewa wa ibadur rahman bayi na Allah mai rahama allazina yamshuna ala al-ardi haunan waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko kafafa wa idza khatabahumul jahiluna idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta qalu salama sai su ce da su salaman salama wato mu ‘yan zaman lafiya ne ba ‘yan da zaune tsaye ba wannan sifa ce ta bayan Allah da Allah ya ta faɗa cikin ayoyin da suke gaba kuma ya kirawo su ibadur rahman sai ya ba su wannan mataki na al'ubudiyya sannan a lokacin da shaidan yake cewa ubangiji rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ajma'in ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la'uzayyinanna lahum kun ga sai ya ce a dalilin batar da ni da kai wato wannan alama ce ta cewa a ya ya taɓe taɓe wanda ba zai dawo baya ba wato shi ba shi ne ya taɓe ba a'a Allah ne ya tabar da shi Allah ne ya halaka shi wannan shine abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar mutum yayi abu ya ce ai kaddara ce wato haka Allah ya so ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba to wannan alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta iblis iblis da ya tashi sai ya ce rabbi ma agwaitani saboda batar da ni da kai kaga kenan shi ba shine ke da laifi ba Allah ne ya batar da shi sai yasa aka samu wasu samari a Masar waɗanda suka ce su bayin shaidan ne kuma shaidan za su bautawa saboda haka suka rungumi ibadatu shaytan ibadatu shaytan ana ce musu abadatu shaytan su suka ce shaytan za su bautawa suka ce saboda shaytan din nan an zalunce shi an cuce shi an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban ubangiji amma Allah ya karɓa hujjarsa Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujada ba yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aini da wuta kai ni shi kuma da tako ka yi shi wuta kuma ta fi tako har ma wani yake cewa iblis afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'shar al-ashrari النار wa Adamu طينة فالطين لا يسمك هو النار yace ya ku ɗan iska iblis ya fi ubanku adamu martaba domin shi asalinsa wuta ce ubanku adamu kuma asalinsa tako ne ina tako ya kai ga wuta to saboda haka suka ce ai an zalunci iblis an zalunci shaitan kuma Allah ya ƙi sauraren tubansa ya ce ma ya la'ance shi har alkiyama tashi kaga kenan ba magana mai tuba a karɓa. haka suka zama su abadatu shaitan ne su shaitan shine abin bauta a gurin to duk wanda zai istijaji bil qadar lahu nasibun min madhhab shaitan wanda zai yi hujja da kaddara zama yana hujja da kaddara to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaitan yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaitan Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa ɗan adam kuma dadi imma shakiran wa imma kafura inna hadaynahu najidain imma shakiran wa imma kafura inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kafura Allah madaukakin sarki ya dora dan adam bisa tafarki ya nuna masa hanya ta kwarai kamar yadda yake ba wa hadaynahu najidai ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ta kirki da mara da wacce ba ta kirki ba in ma ya bi hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah imma bi hanyar banza ya zama kuma mai mutunci ga Allah saboda ka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zabi na ya zabi hanyar da yake so kamar da yace ba man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur saboda haka mutum ya zo ya ce shi a hanyar da yake bi tabbata tirka ta shi Allah yayi kaga wannan akwai zalunci ga ubangiji akwai zalunci saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara fa bima aghwaytani saboda batar da ni da kai la da lahu fil ardi ni kuma sai na kawa sai na kayata musu rayuwa ta duniya na kawata musu rayuwa ta duniya wala ughwiyannahum ajma'in kuma sai na batar da su baki ɗayan su kaga anan kuma sai ya jinkin ya jingina batarwa zuwa ga kanta ai da sai ce sai su ma ka batar da su ba ma sai ya jinkina abin zuwa ga kansa domin anan majal ne na tahaddi majali ne wani fage ne na kalubale saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana kalubalantar ubangiji shi kuma ya fito. to shi kansa iblis sai ya yi sauri ya yi gaskiya domin tabbas ya san wannan kalubale ba zai ci shi ba sai ce illa ibadaka min kumul mutlaqin sai bayanka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka masu aiki da ikhlasi saboda haka sai ya ga bayin Allah sai ya jingina musu kuma sai ba su wannan suna ya ba su wannan adireshi ibadaka bayinka ashe kaga ba karamin matsayi bane suna cikin group din da shi kansa iblis da yayi kalubale sai da ya togace haka nan ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina kaga anan ubudiyya ce haka ba ba ba ubudiyya ba ce amma ai kowa wan Allah ba ma anan bayin da yake nufi ba mataba ce ba kankanuwa ba sai bayina wannan ba kada wata hujja ko wani iko akan illa man aka min al fa ce waɗanda suka bi ka daga cikin batattu sannan su zaka iya batarwa amma banda bayina waɗanda suke masu ikhlasi to haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya sifanta su da wannan muqami na ubudiyya Allah ya ce wa qalu ittakhadhur rah wa qala ittakhadhur wa qalu ittakhadhur rahman walada subhanahu bal ibadun mukram waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah madaukakin sarki ya yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ƴaƴa bane ga Allah ibadun mukram bayi ne waɗanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ikunsa wannan muqami na ibadun ashe kaga ba ba karamin muqami bane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wacce Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigayarsa da aikata wata magana sannan kuma da umarninsa ne suke aiki ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi cetonsa wa hum min shakhashiyatihi mushfiqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji haka nan Allah ya ce wa qalu takhadha rahman walada suka ce ubangiji ya riki bal laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske takadu samawati yatafattarna minhu abinda tammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninta wajen shakkul al-ardu kasa ma ta tsage wa takhirru jibalu hadda zuwar wasu su rushe su dike su zama gari an da aular rahmani walada saboda sun ce Allah yana sun yi wa Allah da awar yana da ɗa wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa illa atir rahmani abda face ya zo wa ubangiji ranar gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya kididdige ya kididdige bayansa gaba ɗaya san adadin su wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda yazo duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya faɗi bayi gaba ɗaya bi ma'anar ubudiyya ta gaba ɗaya wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda in kullu man fis samawati in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abda kaga nan ubudiyya ce ta gaba ɗaya duk wanda yake ƙasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da annabi Isa alaihi salam waɗanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi ɗan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah maɗaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi ka bashi matsayin manzo allahu masalan kuma muka sanya shi abin koyi abin misali li bani isra'ila ga ayyan isra'ila ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam bukhari ya rawaito daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu kuma daga Umar dan ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa la tusruni kama asratin nasara isa ibn maryam kada ku kuzuzu ni kada ku wuce gona da iri wajen gona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana Abdul ni bawa fa qulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah manzan Allah wannan shine iya matuƙa yaho da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi yarda da shi duk wani yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowace irin kalma koma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaɓa ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaɓa abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zama na a rayuwarsa ƙoƙari yake ya ɗora al'ummar ta bisa taifi su zamo alaƙar su da shi alaƙa ce ta mabiya wani annabi da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cikamakin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kanya tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu da datti da kazanta ta shirka ya zama kuma shi ne ƙofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka ya yi ƙoƙarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwa saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbatsiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar nasara suka yi dangane da annabi isa don haka idan wani ya zo ya ce da shi ma sha Allahu wa shita in Allah ya so kaso annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗa wannan ƙul ma sha Allahu wahda in Allah ya so shi kaɗai an zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa da shi anta sayyiduna yace as-sayyidu huwa Allah suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajjaluna ata'an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum wa la yajri wa la yastahwiyannakum shaytan ku dai faɗi abinda ku saba faɗa amma kada ku yadda shaidan ya ci galaba a kan saboda ka annabi ya ja musu kudu kada su zugugu tashi har shaidan ya ja su su faɗi abin da nasara suka faɗa game da annabi isa alaihi salam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar wannan hadisi wanda sayyidina Umar ya faɗe shi akan minbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusuruni kama asratin nasara isa ibn maryam ibnul arabi al-maliki yana cewa wannan la yalzamu min hadha an-nahy an yakuna fi hadhihi al-umma man yaqulu bi anna an sallallahu alaihi wa sallama huwa Allah aw ibn dole ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ana nufin a cikin wannan al'umma kenan akwai wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ko ya ce shine dan Allah ko ya ce ɗayan uku ai babu wannan babu wanda yake fitowa ce annabi ne Allah ko shi dan Allah ne ko ɗayan uku ne babu wannan to amma wannan ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya a ɗauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba don haka ba yana yana nufin alfasin ba ba wai yana nufin idan ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ba ku ce da shi dan Allah ba ba ku ce da shi ɗayan uku ba to ku faɗa masa duk abin da ku so ba wannan ake nufi ba shi yasa mai alburda lokacin da yace da ma da atu nasara fi nabiyihim wa kun bima shi'ta madhan fihi wahtakimi da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakin sa domin a tunaninsa ai in bai ce in bai yi irin yadda kiristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama saboda haka sai saki baki a cikin waƙasa ta alburda alburda shahararriyar waƙa ce da aka sani ta madihu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwar waƙa ce kuma shahararriya tsohuwa ce in ka kwatanta ta da shiriniya domin wanda ya rubuta ta Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya rasu tun hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 695 kaga cikin karni na takwas kenan mutumin busir ne busir cikin kasar masar wannan mutum muhammad ibn sa'id ba malami bane ba malami bane ba wani fakihi ko muhaddisi ko wani abu ba kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta mutum ne ba ma da aka san shi wani mutumin kirki ko wani salihi ko wani wali duk ba wannan bane kusan ma an san shi a lokacinsa mutane suna sun tsane shi sosai saboda mutum ne ba bazi'ul lisan wato yanzu da ya ya tura maka shi akwai wata waka da ya tura wa matarsa a shar waƙa ba ta da daɗin ji waƙa ba ta da daɗin ji yana cewa ita ita tana tuhumar shi baya gamsar da ita to sannan ko mutum ne wanda yake kasiru su'alin nan. da yawan bara bala'in bara da yawan roƙo da naci an karanta a fawatil wa fayat na ibn shakir na muhammad ibn shakir al-kutubi akwai tarjamar sa ce akwai diwanin sa da wani ya haka kaya yi tarjamar sa Za zaka ba wani salihi bane ko wani wali, ko wani abin nan har ake ta wani rawaji ba ma malami bane don haka dan yayi farabadiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba mawaki ne a cikin waƙar sama akwai inda yake ishara ba zan isa na baitin ba cewa yana fatan wannan wakar da ta yi da yayi Allah ya gafarta masa irin zulubban zulubbansa da yayi a rayuwarsa banda waƙa da hidima da yayi sai mutane ba abin da yayi hidima shine irin harkar bara da zai yi yi, kaga duk wanda zai bara sai ya zubar da mutuncinsa dan akwai inda ma yake zaton ko shi dan kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samun rahamar Allah kaga ai ba ba jahili ba ai ba wanda zai wannan tunani ka ce wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasam wannan a cikin alburda ake karanta a matsayin wani abu mai kyau la'alla rahmata rabbi ce wa la'alla rahamar ubangiji na hina yaqsimuha lokacin da yake rarraba rahamar ta'ti ala hasabil isyan fil qasam gwargwadon laifinka da sabanka da kangarewa ko gwargwadon samun rahama da zaka yi kaga wani ba sai zama kangararru ba wa rahmati wasi'at kulli shay fa ta'tubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna zakat wallazina hum biayatina yu'minun allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi kaga kaga Allah abin da yake faɗa daban cewa rahama ta ta yarwaci komai amma zan rubuta ta ga lillazina yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah suke takawa takawa shine kangarewa shi ko yana ta ta'ati ala hasabil isyani fil qasami to kaga in ba jahili wanda ba karanta qur'ani ai ba wanda zai irin wannan wannan tunani to saboda ya riga ya ce da ma da athu nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakim da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana sai ta faɗar abubuwan da da ba su dace ba yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawh wal qalam yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah kuma me yake ce mana wa inna lana lal akhirata wal ula duniya lahira da duniya da lahira duk ta ce inda Allah shi kuma yace kyauta ce kuma ma minni wato wani bangare ne kaga alqur'ani abin da yake ga mana daban mu sai dai abin da yake ga mana daban sannan wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam daga cikin iliminka daga cikin iliminka akwai ilmin lawhil mahfuz da qalamul qudrat to kaga kenan ba abin da ya barwa Allah shi kuma Allah da ya ilimin sa kenan idan wanda ya zama minni min wani bangare na ilimin Allah yana gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mutane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma su da na san gaibi da ta ta alkhairi ko ba zan taɓa shiga inda zan samu matsala ba da ba zan shiga inda zai samu matsala ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama koyarwarsa daban abinda shi kuma abin da yake faɗa a kansa daban alburda bai ci ɗari da sittin ne duk da cewa a yi ta yin ƙare ƙare wasu ma yake abu ne baya da wani hurma baya da wani hurumi an karɓe ta wasu sun yi mata shuru an yi ta mata sharhi domin an kun rubuta ta shi da ya rubuta ta wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan ɓangaren jikinsa ya shanye paralyze to shi ne sai ya rubuta wannan kasida yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya bashi waraka to shi da wai sai ya mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masa gwadansa daga nan aka samu kalmar burda din sai ya jefa masa gwadansa shikenan da safe yana tashi sai ya ganshi ya warke yana ta tsalle tsallen ya warke yana yawo sai suka gama da wani sufi sai sufin ya ce ai na yi mafarki jiya muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka rera wannan waka ta ta alburda sai manzon Allah ya dan rausaya to daga nan suka samu kalmar burda din amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa masa alkawakibud durriya fi madhi khairil bariya wannan shi sunan da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya sa mawaka su ko mutane da suka ji kissar gwado shi alburda din shine gwado sai suka ce ita ma ita ce gwadon ma gaba daya sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta ko a rubuta masa a ruwa ya sha ko a yi daura ya daura a jikinsa har ta kai wasu suna ɗaukan kowane baiti akwai maganin da yake kowane baiti yana da magani kaga magani ɗari da su to saboda haka suka yi ta kamba mata alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam baiti na farko zuwa na talatin da hudu yana magana akan shauƙinsa zuwa ga zuwa zuwa Madina birnin manzo ya zauna a can ya waye waye waye baiti kuma daga 35 zuwa 140 139 nan kuma shi ne abin nan a gwaran madihu din yaban annabi tun daga haihuwarsa da mu'jizozinsa da waye da waye har zuwa wafatinsa baiti kuma daga na 140 zuwa na 160 kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa da irin yake kira irin a saba wa zuciya wa khalifin nafsa wa khalifin nafsa wa shaytan wa atihima wa in huma mahadha kan nusha fatahimi wan nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubb al fitami wa in tuftimhu yanfati ala hubb al radai wa in tuftimhu yanfatimi da sauran irin su da yana da nuna cewa a saba wa shaytan a saba wa iblis a saba san rai to kuma ya shigo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya yi masa abin nan yake cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka عند حدوث الحادث العمل يا أكرم الخلق يا ما في في جنة ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka wata annoba ta sauka kai ba ni da wanda zan fake a gurinsa wannan magana ta saba tauhidi amman yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yaksifu su waye Allah ne shi yana cewa kwata kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan ba wanda aka ce masa ma sha Allah wa shi'ta yi tsawa bare wani yazo ya ce shi in wata wani bala'i ya sauka ba ita zai baki. sai ga annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan daga wajen sa ba zai taba yadda da wannan shirkan ba wanda zai irin wannan shirka ya doge a gaban a gurin manzo Allah sallallahu alaihi za a iya kashe shi a matsayin wanda ya ridda a matsayin wanda ya ridda to da wasu maganganu na jahilci yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka zai وإن لي منك ذمة بتسميتي محمدا bi أوفى muhammadan بالذمم يا رسول الله إنا دع الكوري ya ina da alkawari a wajen kuma kai ka fi kowa cika alkawari to ina ina ina ya samu cewa dan sunan shi Muhammadu dole manzo Allah ya yi masa wani abu akwai akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin musulunci a cikin ƙasashen Larabawa suna nan duk sunan su Muhammadu shi kenan da an sa maka Muhammadu sai ka ce kana da wani alkawari sai manzo Allah ya tuka maka to kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunan kawai yace yace sai manzo Allah ya biya masa wata bukata to haka baitocin suke tafowa a cike da jahilci cike da jahilci to amma wanda ake ana karantawa ido a rufe a makance ana dai cewa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza shikenan sai zamana ba a tantance akan me yake faɗa akan waɗanne irin maganganu yake yi to kaga waɗannan irin maganganu su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa la tutruni kama atratin nasara fi ibn maryam kada ku kunun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurin ta shi yasa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo fadar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai ya kirawo shi da sunan bawa saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi ya zama bawan Allah a wajen isra'i a wajen wahayi a wajen da'awa kamar yadda shekul islam yake faɗa shi kuma mai abubuwa cewa ke launa sabat ya ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a darisar zaman waye ya taɓa nuna mutane wannan wannan wannan magana akwai tuhumar ubangiji cewa da mu'ujizozi da martabobi da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah to da da ka kira sunan manzon Allah ta ce zai tashi ma'ana tun da yanzu in mun kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan baya ta da mata ce to kenan ayoyin da aka bashi da mu'ujizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba an rage masa ya kamata a bashi mu'ujizozin da suke daidai da martabarsa to kaga wannan tuhumar ubangiji tuhumar ubangiji ake bai bashi matsayin da ya dace da shi ba ko bai bashi mu'jizozin da suka dace da matsayinsa ba to Allah madaukakin sarki yana hada kalmar abdu zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya wani matsayi babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da ya zo magana shine ne yake cewa qanna atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwalihi a cikin mafi kamalar halayen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala fil isra da yazo magana isra'i sai Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdi sai kira shi da siga da sifa ta bawa haka nan da yazo maganar wahayi sai ya ce fa auha ila 'abdihi ma auha haka nan da yazo maganar wa'azi da'awa wa annahu lamma qama 'abdullahi kanu yaquluna alayhi libada hakanan da yazo maqamin tahaddi kalubale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai kira shi da sifar bawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ashe kaga ba karamar sifa bace wannan kaga lokacin da mutane suka kece suka keta haddi suka wuce a gona da iri wajen wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sa suka yi haka ba soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayawa kan koyarwarsa babu kuma abin da za ka yi ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama irin ka kare tauhidi wanda akan shi ya gwagwarmaya akan shi ya yaki hmm? dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi sallama yayi don ya tabbatar da me ya tabbatar da tauhidi to idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da ka yi ba za ka yi da'awar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne mu a duk tafiyar mu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su a kai su damu da shi shine maganar aqida maganar tauhidi duk abin da ka damu da shi ba tauhidi ba to kawai kana ci bayan ba gaba kake ci ba kuma kana haƙa ne ba inda ya kamata kai ba tauhidi shine farkon abin da zaka kwankwasawa mutane kunnan su a jin su da shi shine abin da za ku kwankwasa wa zukatan za ku kwankwasa zukatan su da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu bin jabal lokacin da ya tura shi yaman falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah shahadatu an la ilaha illallah ne farkon abin da zaka kirawo su zuwa gare shi wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwasa wa mutanen ka zuciya da shi Sai yasa har kullum tafiyar ahlus sunna ba ta yiwa idan babu aqida in babu tauhidi duk wani hada ku ko hadin kai idan ba a samu kalimatu tauhid ba to ba za a samu tauhidin kalima ba kalma mu ba za ta hadu ba sai mun samu kalimatu tauhid ta tabbata ta kafu za mu ga dukkan wata wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na ashirin wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi domin rikicin da ake da ahadu sunna shine su bar maganar tauhidi tauhidi yana raba kan mutane yanzu ka zo kana magana akan alburda alburdan nan kuma an yarda da ita ana karanta ta ana jin ana jin yabon manzon Allah ne ana ana ana madahu da ita ana kaza ana kaza Za ka kawo rarrabuwar kai to babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi domin shi yasa kalmar ba aka ba ta sunan tauhidi ita ce alama ita ce shi'ar ita ce take na haɗin kai din duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba to ba inda za a ci ba inda za a ci shi yasa jama'atul ikhwanul muslimun wanda wacce hasanul banna ya kafa a 1925 kun ga ita ce ƙungiya kungiya mai sunan ƙungiya ta musulmi da aka fara kafa ta kowace dadewa Ƙungiyar muslim brother wacce hasanul banna ya kafa a masa tun 1925 aka kafa ta wajen shekara 80 ita ce ta shiga kasashen larabawa ta mallaki dukiya dukiyoyi masu yawa ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban ajin masu kuɗi ajin ma'aikata ajin masu sarauta ajin yan boko ajin talakawa ajin kowa da kowa ajin samari ajin mata ta tara mutane a ko'ina ta shiga siriya ta shiga ƙasar jordan ta shiga ƙasar saudiya ta shiga ina ne ina ne ina ne sai ƙarfi amma yanzu ina yan ikwan wanda da yake bibiyar yan ikhwan a yanzu ya ya san babu wasu wanda suka yi saranda suka ɗaga hannu suka ce mun sallama kamar su a duk inda suke a ƙasashen laraba a masar dama an soke ƙungiyar tun 1948 saboda haka suna a matsayin karamtacciyar ƙungiya ce amma suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kansu suna cin zaɓe bakin gwargwado zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ba su ne na biyu bayan bayan bayan jam'iyyar da take mulki jam'iyyar su ne mubara su ne na biyu to amma mai suka taɓa tsinanawa babu domin gaba ɗaya sun saki hanya domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi dimokuraɗiyya sai an shiga demokuraɗiyya an yi zaɓe za a iya samun kafa musulunci to har yanzu kuma musulunci bai kafu ba kusan amirkawa a 'yan kwanakin na 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al'ikwanin musulmi ɗan musulun brother saboda muna ga su ra'ayinsu zai fi kusa da namu don haka suka yadda za su tattauna duk wanda ba ba ya ce zai zai tattauna da shi kai ma kasan sai ya yarda ya hakura ya zubar da wasu makamansa in yana rike da makamansa ai ba magana tattauna sai dai a yi ta bala'i ko a fili ko a ƙarƙashin ƙasa amma an kaji an ce zo mu tattauna zo mu hau tebur to an yarda da kai an yarda kai abokin tafiya ne saboda haka aka yarda aka ba su yanzu haka cikin zaben da suka yi a masar ana ga cewa akwai yan sigilan da amerika ta yi ta cewa a ɗan kyale su nan da dukan su ake yi inda aka san ma za su ci zaɓe sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu ƙura'a sai a tsuro ƴan sanda da bulala da da da tiyaga su ta dukan mutane su kore su a je a kwaso 'yan daba daga alƙaira zo su jefa ƙura'a a ɗauke akwatin a ce ba su ci ba to yanzu aka ɗan ba su dama da za an ce za a tsaya zaɓe duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin ɗan takara sai an kusa fara zaɓe sai a kama shi a je a kulle shi a ce ana tuhumar shi yayi wani abu sai an gama zaɓe sai a saki shi to amma nan karan sai aka kyale su saboda amerika ta ɗan ba da a green light cewa waɗannan abokan tafiya ne kuma ba su taɓa yin barazana ba su taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe hassan banna allah ya ji kansa a 1948 da aka kashe shi to tun daga wannan lokacin suka zubar da makamai lokacin da mai musu jagoranci hassanul hubaibi ya zo ya karbi shugabancin ya fara cewa to an sassauta to tafiyar su su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya saboda su ba su da maganar wai a tace dan sunna a tafi da shi a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyar sa da ba a'a to kawai a haɗu ko ma saboda haka a cikin su za ga wanda yana sunnar a cikin za ga sufi wanda sufanci yake yi a cikin za ka ga wanda baya wannan baya wannan shi ga shi nan ko ina zai dan taba to duk kuma ana tafiya tare shi yasa shi shugaban su yace shi shi kungiyarsa jama'atuna jama'atun salafiyatu sufiyatu salafiyatu sufiyatu ka taba jin wani abu ya hadu <laughs> salafiya sura salafi sufi ai ba zai yiwu ba sai dai ko salafi salafi sufi sufi amma salafi sufi haka ai ba zai yi ba to ko an tafi da nisa za a da ai daya eh lokacin da da kungi da yan brothers farko farko fito wasu a nan aka je ana tafiya da shi'a kaga ana sunni shi'a ina abin ai da bai yi ba ai kaga dole ɗaya aka ɗauka shi'an suka yi shi'an wanda kuma su shi'an ba suka balle amma a tafi sunni shi'a shi'a sunni to haka ba zai yi ba salafi sufi ba zai yi ba to saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a su jama'a ce salafiyatun sufiyatun to saboda haka yake tara kowa da kowa kowa da kowa ya <laughs> to inda za ka kana kana sunna wanda yana sufanci kai shi yana wazifa kai ba ka yi to ai kaga za ku yi rigima in an zo an baje kalle kaga za ka ci a dauki to sai ya ce to a'a na eh, amalu fi mattafaqna alaihi Waya ya'ziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi mu zo mu yi aiki cikin abin muka yi ittifaki domin ittifaki a a a a ba na aiki ya su akan a daina bankunan riba to mu aiki anan wato an samu wasu zawuyoyi wasu wasu kwana da aka samu aka ittifaki anan to a shiga nan duk kwana da aka ittifaki a shige ta inda muka yi istilafi ko muka saba kowa ya ba kowa udu kaga ba nasiha mai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinin nasiha addinin gaba ɗaya nasiha ne don aka ce mu yi wa juna uzuri kowa ya yi shiru ya kyale kowa ya yi abin da yake so kaga ba ba ba maganar nasiha kuma ba maganar ka zo har kana cewa alburda alburda ba ba yaban manzon Allah bane keta alfarmar tauhidi haka ba za ka faɗa haka ba in ka faɗa haka za a kore ka daga ƙungiyar. shi yasa ɗan kungiyar a Suriya lokacin da wasu samari daga cikin yan kungiyar jama'a ikhwan musulmi suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani lokacin yana Syria sai kungiyar suka yi taro karatun fa karatun at-targhib wa tarhib yake na munziri hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da karatun fiqh sunna na sayyid sabit sayyid sabit nasu ne ma amma albani yana karantar da littafin da ya rubuta fiqh sunna da wasu littafai da albani ya sa yake koyar da karantar da yan uwa da suna zuwa karatun sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko a koyi ko su daina zuwa wannan karatun domin ba za su yi wala'i ba suna wala'i ga makarantar albani ko suna wala'i ga ga amir sai dai su zaɓi ɗaya kaga kaga za su yi za su yi uzuri akan sufi akan wani wani mulhidi akan duk kowa za a yi masa uzuri amma banda ahlus sunna yanzu da wani dan bid'a zai zo ya kawo ta sabuwar bid'a nan kanu sabuwar bid'a fil wacce ba san ta ba ya dauko ta a Bagdad ko a Sudan ko a ina ne ya zo yana koya wa yara babu wanda zai ce yana raba kan musulmi sai shiru ana kallon sa kuma barna yake kuma kan raba kan musulmi ya zo da shi amma yau da na zo da wata sunna na karanta sunna ba taba samun wani gata na a zo a gani ba tun daga khilafatul rashida da ta tafi al-khilafa ala manhajin nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka fara shiga garari malamai suka fara shiga garari to kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai kai saboda kana sunna sai da zaka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin a cikin niyya cikin rububi to sai a tafi da kai inda za ka yi saranda komai ka saki in an zauna duk abin da ake faɗa ake aikatawa ba ka magana babu wanda zai damu da kai amma in za ka yi magana ko kai za ka zo ka ce za ka aikata to fa za a yi rigima da kai ko ba za a tafi da kai ba saboda haka a daina damuwa cewa an yi wata gwamnati mun sha wahala da mu aka kafa ta aka zabe ta amma daga baya ba a yi da mu kakka yi wata wahala da niyyar wai za a yi da kai a matsayinka na sunna hai da kai a wani matsayi can ko dan siyasa kana tara musu samari kana kana musu campaign Hai da kai akan wannan ko za ka kare wani shugaba yi da kai akan wannan amma kakka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci ko kana karanta a wata makaranta ko kana da wasu 'yan littafai da kake wallafawa ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai bata lokacin ka kake kuma baka san tarihi ba babu wannan lokacin duniya ma tana zaman lafiya masu mulkin suna cewa mu da alqur'ani da hadisi muke mulki sunna bata samu isasshen gatan da take so ba bari yanzu da daman a ƙarƙashin constitution ake harkoki kai magana sai a ce constitution ba zai bari ba Sai da government ba za ta bari ba yaya za mu yi shari'a ba mu da yan sanda yaya za mu shari'a za ba mu da kaza ba mu da kaza a kewaye ka da wannan kuma akan wannan kai kai da gwamnatin ta zo Kura ka sai sai kai hakuri kai ka je kai sunna ka in har an yadda ka yi ta a gidanka ka yi ta a kasuwancinka ka yi ta a masallaci ka yi ta tare da 'ya'yanka da matanka ka koyar da maƙotanka alhamdulillah a yadda muke ganin duniyar ai ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da ya fi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi duk koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana komawa ne kan tauhidi kuma babu inda za a shi yasa na ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana daga ciki amma kawai mu zo muna wani fiqhu muna wani wani kwane-kwane a wanda kowa da kowa zai iya zuwa na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba wanda zai iya zuwa kai wanda ake tare da a ba zuwa yi ta karatu kowa da kowa zai ji kewa yana karkashin inuwarka a'a shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na ahlus sunna a ko ina to a sa aqida farko ai ba mu ga cewar lamarin mu ba sai da muka saki aqida yanzu da yadda ake karantar da aqida abin yayi sauci ba yanzu ko ina bulugul maram ake to amma kafin ai bulugul maram ai kitabut tauhid ɗan unguwar su ji kitabut tauhid kafin su fara jin bulugul maram to ka koya musu sallar azumi ba su da aqida ina sallar za ta kan me za ta kafu أول ما تدعوهم إليه ilayhi أن لا إله إلا illallah kace a ai hikima hikima hikima a fara ne daga nan to yaushe ne zaka zo kan ai to ranar da ka zo kan tauhidin fa za su ji sabon abu ne ba babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasa kitabut tauhid kana kana ga mutane za su ji su saba saboda haka na ga cewa kitabut tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasussuka na ci to a sa kuma wani littafin ai ba nan tauhidi ne tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada shi yasa muka ga mu dauko littafin al-ubudiyya ai ibnu taymiya yanzu farko farko yake yana maka shimfiɗa bai fara shiga ciki ba wani ba ya ya zauna ina ga aka shiga ciki zai fara zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma ibnu taymiya zai zo zai maganar yan haƙiƙa to dan ya fara maka shimfiɗa cewa wannan ibada da kaga ana ta rigima akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan bayan Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zamantowarsu bayi na ubangiji shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa فالدين كله أقال فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا يريدك رب يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين saboda haka ibn taymiya ya ce addinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qad thabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahih bukhari a sahih muslim hadisin sahih muslim fi sahihi yana nufin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam jibril mala'ika jibril lokacin da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati arabiyyi a surar mutumin ƙauye domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta ɗan birni ba ya zo da gashinsa a birgitsatsa haka ya zo da ƙura da alamar shi matafiyi ne ba wanda ya san shi kamar ba ƙauye wasu alahu anil islam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al islamu an tashhada an la ilaha وأن محمدا رسول الله وتقيم wata وتؤتي Ramadan, wata رمضان baita, البيت إن استطعت إليه سبيلا من ذلك أجاء مسا cewa musulunci shine ka shaida babu abun bautatawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzoni ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka bada zakka ka yi azumin watan Ramadana ka ziyarci dakin Allah a matsayin hajji in ka samu iko bisa ga haka sai ya kuma tambaye shi famal iman menene kuma imani qala an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'thi ba'da al mauti kai imani da tashi bayan mutuwa da tashin ka bayan mutuwarka wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa qala famal ihsan ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yara in baka ganin shi to yana shi yana ganin ka wannan shine shine sufa suke cewa to ga sufanci wannan shine sufanci al ihsan shine sufanci to a idan muka ce shine sufanci za mu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne sufaye duk sufaye ne ko ya aka ya zama sufanci suka ce saboda anan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi shugabannin sufaye manya-manyan sufaye irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi su suna ganin ka kai matuƙa a sufanci shine an Allah tashhada ghairar Allah ya zama na kai kai wani matsayin da komai Allah kake gani shi ka daina ganin komai sai Allah ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah Allah suke bautawa gunki kaga suna bautawa shanu kaga suna bautawa raƙuma fatami menene kawai ka ɗauka Allah ne suke bautawa domin ba su bauta wannan abun ba sai da suka ga tajallin Ubangiji akan abin sannan suka bauta musu. yake cewa ah, a cikin a cikin suratul baqara inda Allah ke ta innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna innal ladzina kafaru yana mana yana mata tafsiri na yan badiniya don ya cimma manufarsa yace innal ladzina kafaru waɗanda suka kafaru suka sitir domin abu ai kafara a larabci tana nufin sitir cewa uyewa shi yasa ake kiran manoma al-kuffar yujibu abin kamar eh, eh, saligaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu kuffara ana ana nufin zurra saboda haka waɗanda suka sitirce idan su ba sa ganin komai sai Allah kaga ba kafirai ba kenan innal ladina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah sawa'un alaihim daidai ne abun su a an hun ka gargade su su daina bautar abubuwan da suke bauta dan ba abin da suke gani sai Allah in suna bauta a kan nan Allah suke gani haka shi suke bauta kaga kenan wanda suke bauta Allah kaga ai ba za ka hana su bauta ba za su dawo ba su ce ba su ka hana su bauta tawa Allah sawa'un alaihim a hun am lam tunzirhum la yu'minu ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiran su gare shi na zahiri ba domin su suna da imanin su na bani kaga kenan ba suka kenan ake yi ba yaban su ake yi khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim nishawa wa lahum azabun alim to ai ai kai yana da abin da yake faɗa wa lahum azabun alim shi yana da tafsirin na baɗi wato khatama Allahu ala qulubihim Allah ya rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai wa ala absu ala sam'ihim haka nan jin su ba sa jin komai sai Allah to wani kara da za kada kada ne bai Allah ne kawai wa ala absarihim kishawa idan su a rufe yake Allah kawai su wa lahum azabun alim suna cikin azaba suna azabtar da ransu suna azabtar da ransu wajen isa ga ba azaba bace ta lahira to wanda yake wannan tafsiri shine ibnu ibnu ibnu arabi ibnu arabi ibnu arabi mai littafin al-futuhat al-makkiyya in ka dau littafin futuhat al-makkiyya sai ka wallahi sai kai ai in ka ce ma kana karanta littafin kiristoci to ai ai ina gaba gara littafin kiristoci ma ai dan littafin kiristoci abin uku kawai yake tsaye da shi trinity kawai guda uku ne to amma shi kowa da kowa ma Allah ne ina ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلم إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنه يكلم أتكين أتكين فتوحات المكية كي وأنا واقع وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي ce da bawa bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne yace shi ya kiɗime waye to zai yi bautar in ka ce bawa to ai bawa zai mutu in ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi to wannan shine shugaban sufaye kuma wannan shine ka annaka tara hudu a gun haka sahabbai suke haka sahabbai suke abinda ake so ya zama na kullum kana halarto da ubangiji a zuciyarka a duk tashi faɗinka kana ganin akwai ganin ubangiji a kanka ka yi kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi kamar gashi nan a gabanka kana gani shi ka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo ke ce ka wannan shine shuhud din da ake nufi shine ru'yar da ake nufi ka annaka tarahu kamar gashi nan yana cewa kaza bar kaza kaga ai akwai abubuwan da za ka iya bari idan mutane suna ganin ka in ba sa ganin ka za ka yi amma in ka san suna ganin ka za ka bari akwai abin da ba za ka so mahaifinka ya ganka kana yi ba a gaban idansa ba za ka yi ba amma in ka faku a bayan idansa za ka yi to ya zama na ubangiji ka ɗauka kullum a ko ina kake kamar gashi nan a tare da kai ba za ka iya zama shi abin da ake nufi to amma suka ce a ihsani sufanci ne sufanci kuma shine wannan abin shine fana'i da wusuli da ibnu ibnu taymiya zai zo ya mana magana su waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu shi yasa a ya dauko littafin al'ubudiyya ɗaya dai nuna shine matsayin babba ba kuma wanda ya kai shi kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da ubangiji yake a daga bayi saboda haka ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin shi to shi yana ganin ka don haka in baka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka to lokacin da ka samu wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da da yi na laifi zai zama katsantsan cikin abubuwan da kai mataki ne ya wuce matakin kai mumini ne ya wuce matakin kawai kai musulmi ne ka kai matakin muhsini wannan sai yana buƙatar sai kaji an baka wata ɗariƙa shazaliya ko rufa'iya ko ko tijaniya ko qadiriya wannan wani mataki ne da zaka same shi tsakanin alaƙa ka da ubangijinka ba buƙatar sai wani shehi ya ji hannunka ba buƙatar sai an lakana maka wasu wurde kana yi sau kaza sau kaza sau kaza sau kaza Ibn Taymiyyah taymiya ya ce kaga a ƙarshen hadisin sai ya ce hadha jibrilu ja'akum yu'allimukum ku. wannan mala'ika jibrilu ne zo zai koyar da ku addini, sai gaba ɗaya. annabi sallallahu alaihi wa ya kirawo dukkan tambayoyin da jibrilu ya yi da amsa da ya bashi sai ya kirawo shi a matsayin addini don haka addini gaba ɗaya ya kunshi ibada gaba ɗaya ta ƙunshi addini العلم يتضمن معنى الخضوع والذل يقال يده فدانا أي أذللته فدينا ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له saboda haka sai ibnu taymiya ya shigo kuma tare to me addini suna ce duk wannan addini yana cikin ibada to kalmar addini din me take ji kalmar addini ta ƙunshi ma'anar alhudu wa zul ƙanƙan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini duk lokacin da ka ƙanƙantar da kanka ka kaskantar da ita ga wani cikin ɗa'a ya zama na komai kana ƙoƙarin neman yardarsa ne da abin da yake so to wannan shine addini ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fadalla kalmar dintuhu fadana daidai take da azlaltuhu na kaskantar da shi fa zalla sai ya kaskanta wa yuqalu ana cewa a larabce yadinullah wa yadinu lillahi bi ma'ana ya'budullah yana yi wa Allah bauta wa yuti'uhu yana masa da'a wa yakhda'u lahu yana kankantar da kai gare shi fadinullahi ibadatuhu fadinullahi ibadatuhu wa ta'atuhu wa al-khulu' والعبارة أصل معناها الكل أيضا يقال طريق معقد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام قد وطأته قد وطأته الأقدام لكن العبادة المعمورة بها تتضمن معنى الكل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الكل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب, مراتب الحب هو التدين وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمعبود ثم الصبابة لانتباه القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم فالمتيم المعبد بمحبوبه ابن تيمية فدين الله da ake nufi da addinin Allah ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu yi wa Allah bauta yi masa da'a kankantar da kai gare shi wal ibadatu aslu ma'naha ita kanta ibada kalmar ibada asalin kalmar abinda take nufi a zullu kankantar da kai yuqalu tariqun mu'abbad akan yi amfani da kalmar mu'abbad domin a nuna maka tsantsan abin nan ƙasƙantarwa akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi ta kanta har ta zama ta biyu ta biyu ba za ta bada matsala ba kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta dan waqa'atul aqdam wanda mutane suke tabi lakin al ma'mura biha sai dai ibadar da ake umarni da ita tatadammanu ma'ana dhulli wa ma'ana al wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya fahiya tatadammanu ghayatu dhulli lillah bi ghayati almahabbati lahu sai ta hada waɗannan rukunai guda biyu tsanani kaiwa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah da kuma kaiwa matuƙa wajen san Allah fa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani kamar da ibnu qayyim yake faɗa a nuniyarsa ibadatul rahman in aka ce bauta abin da take nufi ghayatu hubbihi ka kai matuƙa wajen san ubangiji ma'azulli abidihi tare da kaskantar da kai waɗannan su ne rukunai guda biyu idan kana son mutum ko kana son abu amma ba ka yi masa biyayya to nan son baya da amfani so ne marar amfani idan kana biyayya amma ba ka so wannan biyayya ce marar amfani sai an haɗa san da biyayya can da mi ƙauyen saboda haka wanda ya kasance yana san manzan Allah amma baya masa biyayya wannan san nashi baya da ma'ana so ne ma baya da ma'ana law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake yi masa da gaskiya ne to da kai masa da'a domin wanda yake so mai so yana yin biyayya ga wanda yake so saboda haka ibada sai ta kunshi rukuni guda biyu ka miƙa wuya kuma tare da ƙauna wacce take ta kai matuƙa a zuciya ka yi sunna dan kana son sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ɗabbaka ta ba wai kawai dan kaga ana yi ba ba wai kawai dan yayi ba a'a dan kana son wannan sunnar haka nan ka ƙasƙantar da kai shi kaɗai ba zai yiwu ba sai kuma ka hada da biyayya din sai ka hada da soyayya din saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba fa inna akhira maratibil hubbi mafi ƙarshen matakin so akan a larabci in so ya kai matuƙa ya kai makura a suna kiran shi tatayyo wato so a larabce sun bashi shi mataki-mataki kowane mataki yana da sunansa to in so ya kai matuƙa suna kiran shi ta tayyo farkon abin da kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so kalmar alaƙa ita ce matakin so na farko kalmar alaƙa lita'alluq alqalbi bil mahbub sun yi amfani da kalmar alaƙa saboda dadda zuciyar wanda yake so take rataya da wanda yake da wanda yake so zuciyar mai so take rataya da zuciyar wanda yake so sannan mataki na biyu shi suke kira as-sababa linsibabil qalbi ilayhi domin gaba ɗaya zuciya kuma za ta karkata idan ta karkata zuwa ga wanda yake so to a wannan lokacin matakin an kai sababa al garam sannan sai mataki na garam a waɗannan matakai hudu abun musu ne sai da a ce matsanancin so bala'in so amma duk kalmar so muke ta amfani da ita sai an yi nisa ne mu ce bai yi to kalmar bege a gun laraba ita ce al'ishku kun ga sai an yi al'alaka sannan an yi sababa, sannan an yi algaram sannan kuma a zo al'ishku sannan matakin bege wa akhiruha mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa at-tayammum at-tatayyum yuqalu taymullahi akan ce taymullahi ana nufin abdullahi kaga an kai matuƙa wajen so kenan ma'ana shi Allah madaukakin sarki ana so ka yi masa so so na ƙarshe so na haƙiƙa kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoronsa tsoro na ƙarshe akwai tsoro na ɗabi'a kana jin tsoron barayi kana jin tsoron zaki kana jin tsoron harbin kunama kana jin tsoron eh, kare duk wani tsoro ne na ɗabi'a amma kada tsoronka ya kai matuƙa mutum ya kai kuɗinsa banki ya ajiye amma ya zo ya kasa bacci yana tsoron to fa kada bankin na ai gobara ba kada fa bankin nan ya kwala kada ya kasa bacci ya kasa cin abinci kaga san shi da kuɗi ya kai matuƙa ya sakaiwa so na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinar to a lokacin ya kai ya zama abdul dinar to in ba haka ba duk ka dauke wasu matakan tsaro kuma ka kasa bacci to a kaga kudin kake bautawa kuma to haka fata raja'i shi ma ya zama na fatanka na ƙarshe Allah kake kada ka zama kai raja'inka kullum a gurin wani ne ko me aka ka sunan wani a ji a to dai da wani a shi kenan hankali na ma kwanci ya zama na kai kai baka tunanin Allah in dai sunansa ya fito a list to shi kenan kai hankalinka zai kwanta wahalar ta a ce ba shi a cikin lamarin nan amma inda shi kai hankalinka ya kwanta a'a ba a san irin wannan to dukkan waɗannan tawakkuli dogaro waye waye waye ana son na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kakewa ana so ya zama Allah kakewa to shine yace taimullah ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan ma'ana abdullah fal mutayyamu al mu'abbadu li mahbubihi wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya kama kamar mai bautarsa to wannan shi ake kira almutayyam shi larabawa suke bashi wannan kalma ta almutayyam saboda haka so in ya kai matuƙa to yana zama bauta ne ومن قضى لإنسان معبوده لا لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يقضى له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kun ga Allah madaukakin sarki kama a eh, cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga sai Allah ya ce wa minan nasi mai takhidhu min dunillahi andadan suke rukon wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillah suna son su ka hubbihim lillah kamar yadda suke son Allah ko ka hubbillah ai ka mahabbatillah kamar yadda ya kamata a so Allah haka suke son waɗannan gumaka amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke muminai sun fi tsananin san Allah ta sama da komai sama da komai to saboda haka in soyayya ta yi tsani ta yi tsanani ya zama da mutum ya makance baya ganin sawaba baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so ya yi to ya kai matsayin bauta kamar yadda Qais ibn yake faɗa أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata a yi wa ɗan adam saboda tsananin son wacce yake so duk inda ya ji labarin inda ta sauka gidan da ta sauka mahallin da ta sauka ko sun tashi sun bar gurin sun tafi ya zama kufai yace to yana yawo irin wannan gurin uqabbilu zal jidara wa zal jidara in ji in kama wannan garu in sumbata in kama wancan wancan katanga in sumbata to ma hubbu diyari shagabna kalbi ni ba garin da ya dame ni ba walakin hubbu man sakana diyara shi wanda ya zauna guri da ni kaga wannan azan bala'i ya zama bala'i to har ma inda ya zauna ɗin, shi kansa ya zama masa abin so abin ƙauna. yana yawo yana yana yana sumbatarsa ibnu taymiya yace wa man qada Ali, insanin ma abghdihi lahu la yakunu abidan lahu wanda ya miƙa ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi to wannan ba a ce masa yana bautarsa walau ahabba shay'an da kuma zai so abu walam yakhda lahu amma bai kankantar da kai ya miƙa wuyayensa duda ba gaba daya lam yakun abidan lahu ba za a ce yana bauta masa ba kama qad yuhibbu ar-rajul waladahu kamar yadda mutum zai so ɗansa zai so abokinsa wala hadha la yakfi ahaduhuma fi ibadati ta'ala saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada haka nan soyayya ita kadai ba ta zama ibada sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda sai duka biyun sun haɗu sannan ibada take tashi بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء واجبيني يا زمان باوا يا فسن أبنجي سمد كومي وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء يفقن جرمان الله سمد كومي بل لا يستحق المحبة والخضوع التامة إلا الله با وند يتنشنشي أي مسا تككير سويا أريبس أريب ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah wa kullu man ma uhibba li ghairi Allah fa kullu ma uhibba li ghairi fa mahabbatu fasida duk abin da zaka so duk abin da za a so ba dan Allah ba to so ne wanda yake ba ba mai kyau ba wa ma uzima bi ghairi amri Allah duk abin da za a girmama shi a kambama shi ba da umarnin Allah ba fa ta'zimu batil to a banza ake yi a banza ake wannan girmamawa Allah ya ce qul in kana uku. ka ce idan iyayenku wa uku, da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayye ko kanne wa azwajukum da matan matekunku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da kuɗin da kuka wahala kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin ku da kuke tsoron ya samu tasgaro wa masakinu tardaunaha da gidaddajin ku manya manya da kuke san su kuka kuke jin daɗin su habba ilaikum min Allah kun fi san wannan sama da Allah wa rasulihi da manzansa kun fi san da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi fa tarabbasu to ku yi zaman dako ku yi zaman dako hatta ya'ti Allahu bi amrihi har al'amarin Allah ya zo ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da ubangiji ashe kenan ko me za a so a girmama ƙasa yake da Allah ƙasa yake da manzon Allah kowane umarni ƙasa yake da umarnin Allah kasa yake da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka alamar kai a mabiyi ne na hakika ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na kana karɓar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wasallama kamar kana ganinsa kamar kana ganinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa zobe na zahab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cire shi ya cire shi ya yar ya cire shi ya yar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi daga hannunsa ya yar bayan ya tafi sai wasu suka ce to ka ɗauki zoben nan mana zaka zaka iya amfani da shi ka iya ba wa ƴar uwarka tunda ba a haramta mata ba ka iya zuwa ka sayar uhm? sai ce ai ba zai yiwu ba in ɗauki abin da manzo Allah ya karba daga hannuna ya jefar ba zai yiwu ba ka kaddara an karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa الذهب والفد... الذهب حرام الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال لإناثها حرام ني maza na al'umma ta amfani da su halal ne ga waɗanda suke mata ka ɗauki wannan hadisi kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka gashi kana sanye da wannan tufa ɗin ko kana sanye da wannan zobe kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama sahihai shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa tamkar shi ne tsaye gaban sa yake gaya masa yana jin wannan a ransa ta yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, yi kaza zai yi bar kaza zai bari nan take to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah domin kalmar ashhadu kamar ka halarto da abin a ranka domin ashuhud yana nufin halarto da abu kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka ne yana koyar da kai wannan addini saboda haka zaka bi shi sau da kafa kamar yanda zaka bi shi idan da kana ganin shi idan da a gaban ka ne yake cewa yi kaza bar kaza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Umar wandansa yana ya wuce irin sawo yake cewa in kunta abdullah farfa idara in kunta abdullah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar yadda muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdullah farfa idaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tufaka daga tufaka to ka kaddara kai ma lokacin da za a karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawan Allah ne daga tufaka kaga anan ne ake sanin waye mai da'ar waye mara da'ar sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yana cewa kuntu shab kuntu gulaman shabban anamu fil masjid ru'ya ka'anna رؤيا akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna son su yi mafarki su zo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fassara musu dan ya fassara musu su ji fassarar mafarki mafarkinsu a jarir ibn abdullahi al-bajali a yayi mafarki ya gan shi ya hau wata igiya ya makalkale a ya sukuto daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta mutu wa anta mustamsikun bil urwatil wuthqa ka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah haka sahabbai suna jin daɗi su yi mafarki su ga manzo Allah dan su ji irin wannan kalma haka kana hammu Abdullah ibn Umar an yara ru'ya fa yaqussuha ala rasulillah haka Abdullah dan Umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce mashi kai wada aljanna to da ya tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun kai shi wuta <laughs> tashi hankali to amma tun da zai ya ce sai ya ga manzo Allah ya gare je je je maganin abu ko gare je je ne maganin abu yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama shi tafi da shi wuta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min ba dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan kiyamun dai minan dai yana tashi minan layl kaga ba ta kullum ya tashi ba kuma ta iya tashi da farkon dare har ƙarshe ba amma daga wannan magana har Abdullahi dan Umar ya mutu bai bar kiyamun layl to ka kaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar waɗanda suke gaba gare shi suka ji فما ترك عبد الله قيام الليل حتى توفي وكان يقوم الليل كله shi da aka ce minan laili to amma saboda soyayya da biyayya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abin da za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shine abin girmamawa shine abin su kuma wannan soyayya ita ce ta gaskiya duk abin da zaka so shi saboda Allah to soyayyar ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta ubangiji ce ba ta wannan abu ce matukar saboda Allah kake so duk abin da zaka girmama saboda Allah to girmamawa da kake yi ta ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga ubangiji haka nan muke girmama hajarul aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi sai ce wa man yu'azzim hurumatillah wa man yu'azzim sha'airallah haka sai jingina abin ga Allah girmama su girmamawa ce ga Allah shi yasa sai na Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك na riga na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba ba za ka cutar ba ba dan naga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sumbantar ka ba bazan sumbace ka kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ce ga Annabi sallallahu alaihi to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yiwa kuma kana da ladan wanda yake wa Allah wannan ita ce shine makami na ubudiyya shine mukami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu dakatar da karatun mu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama wani yana tambaya yadda ake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa ma'ana tawassuli da addu'arsa la bi zati sukan zo su nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama, su nemi ya musu addu'a kamar yadda matar da take farfadiya ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama mata addu'a ya ce da ita ko dai ki haƙura ko in miki addu'a ki samu sauki ko ki haƙura Allah madaukakin sarki ya baki gidan aljanna ta ce to in haka ne za ta haƙura amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo kada in ta faɗi al'aura ta bayyana manzo Allah ya mata addu'a akan wannan kaga wannan tawassuli ne bi du'a'i hadisin Uthman ibn Hanif lokacin da makaho ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a hmm. idan sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace je ya sallah ya roki Allah da wannan kaga tawassuli ne bi du'a to haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan wafatinsa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah kamar yadda ya zo hadisin Umar cewa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu sai suka yi tawassuli da aminsa Abbas a nan inda da zatinsa ko jahinsa suke tawassuli wafatinsa ba zai hana su su ci gaba ba to amma da yake da addu'arsa shi ake samu yana yin addu'a tunda ya ya bar duniya to shine suka je suna yin tawassuli da amminsa Abbas wato ya musu addu'a har ya tabbata a sunna da irin addu'a da yake yi aura ka ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai yake cikin sahabbansa sun yi tawassuli da da shi bi du'a'ihi la bi zatihi aw bi jahlihi to ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na kwarai a'maluhu salihah kamar yadda ya tabbata a sahih bukhari wa muslim hadisin mutanen nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo kogo ya rufe da su kowannen su cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah ya roƙi Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita kaga tawassuli ne bil amal salih mutum na iya aiki da na iya na iya tawassuli da aikinsa kai karatun qur'ani kamar yadda annabi yake cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi حديث عمران بن حسين الترمذي اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه يأتي قوم يقرؤون القرآن ثم يسألون به الناس وكرنت قرآني كروكي الله دشي za a yi wasu mutane da za su zo nan gaba suna karanta ƙur'ani don mutane su ba su wani abu saboda haka ku in kun karanta ku Allah to kaga ne aikin da kai na karatun Qur'ani ka gama karatun Qur'ani ka daga hannu kai addu'a bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a bayan kai sallah kai addu'a wannan tawassuli ne bil a'mal salih duk ya halatta shari'a tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce yana da sunaye mafiya kyau al-husna af'alu tabdilina hasana yake walillahi al-asma'ul hasana ba Allah yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha ku roƙe shi da sunayen ya ghaffar yaghfir li eh? ya latif al-qudbi ya razzaq urzuqni ka roƙi Allah da sunayensa eh? to wannan duk ana yi waɗannan su ne abin nan tawassuli mashru'i guda uku da suka zo a sunna amma duk wani tawassuli ma bayan wannan to tawassuli ne mubtada tawassuli ne na yan bid'a amma ba na sunna ba wani tawassulin ma shirka yake zama shirka yake zama yanzu kamar wannan da yace a karmal khalqi mali man aluzu bihi kaga shirka yi shirka yi wani kuma ya ce to ya zo a bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bainal baina anbiya illah kada ku fifita tsakanin annabawan Allah haka nan a wata wayar yana cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn ibnu matta bai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi Yunus dan matta ba to yaya kenan wannan hadisi za mu fahimce shi wannan hadisi malamai sun yi magana wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babi tawamu amma an Allah madaukakin sarki aya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd saboda haka Allah ya fifita wasu annaba akan wasu annabawa wannan da nassin alqur'ani don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan babu tawago wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar nakasa shi annabi ce to ba ga annabi Musa kaza kaga annabi ya annabi ya fi shi ha ka ce to ba ga annabi Ibrahim kuma an ce shi ma ya gari uku kaga annabi ya fi shi ga wani ne kaga yayi kaza kaza kaga annabi kenan to kaga kana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nakasta wani annabi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilaihi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisi amma abu ne wanda yake bi nassal alqur'an bi nassal qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba mataki mataki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ana sayyidu waladi adam wala fakhr wani kuma yake ga hadisi nan yana cewa abdiyafatu salasatu ayyamin wa ijazatu yawmin wa layla yaya ma'anarsa abin da yake nufi hadisi ne sahihi akwai da cikin sahihi sunan Abi Dawud a abdiyafatu baƙunta kwana uku ne in ka gidan mutum a matsayin baƙo to haƙƙinka a kansa da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka